Wannan ƙudurin doka da wani ɗan majalisar mai wakiltar yankin jihar Edo, Sajios Ogun ya gabatar, tuni har an riga an yi masa karatu na biyu a zauren majalisar wakilai. Kuma idan wannan ƙuduri ya samu shiga, majalisa za ta iya tursasa shugaban ƙasa da gwamnoni su bayyana a gabanta domin amsa tambayoyi a duk lokacin da buƙatar haka ya taso. Ɗan majalisar wakilai daga jihar Sokoto, Dr. Abdullahi Balarabe Salame ya yi ƙarin haske. Babu wata doka a cikin tsarin mulki da ta ce ƙarara majalisar tarayya na iya gayyata shugaban ƙasa ta yi mai tambayoyi kan wani al'amari ko ko majalisar jiha su kira gwamnoni su yi musu tambayoyi akan wani al'amari. Hanya guda wadda agga majalisun ga guda biyu shine su yi abin da ake ce resolution su tattauna su yanke shawara akan sun amince cewa za su gayyaci shugaban kasa don an so tambayoyi ko ko majalisar jiha ta zartar da wani kuduri wanda cikin shi za ta nemi cewa gwamna ya zo don ya ansa wani tambayoyi shi ko an ce resolution ga al'adar gudanar da demokuraɗiyya abu na wanda aka zartarwa a kai ma bangaren zartarwa wanda bangaren zartawa lokuta da dama yakan aiwatar da abin da aka zartas wani lokaci kuma yakan ƙi ayatarwa amma a cikin tsarin mulki babu wannan. A lokacin da yake nashi nazari sanata mai wakiltar nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu ya ce wannan ƙudurin doka bai riga ya isa majalisar dattawa ba tukuna amma kuma ya yi tsokaci yana cewa. Wannan magana bai zo wurin ba ya faɗi majalisa ne. Ba abin da doka a Najeriya in ba gidajen nan biyu da Senate da na tarayya sun zauna sun samu matsaya guda ba. Bai kawo wurin ba ba za ta yi magana kan shi ba za ta an samu matsaya. Yanzu kwaje ba za mu faɗi. Shugaban kasa ba sarkin tashin mota ba ne ba mu daina wasa da harkar shugaban kasa don allah da nabi martabanmu mutuncinmu yana wannan ofis ko da a hira da kawai aka wulakanta wannan suna ma ke wulakanta da ni da ke dukkan ɗan najeriya ba buhari ke wawa ba rigan nan da ke wuyan shi Allah ne ya sa mashi rigan nan mu kawai manzon sa Allah ya fada mu ne kawai a jefa a ce shine hanyar daukar shugaban kasa amma rigan Allah ne ya sa amar ba wani ba Amma ga tsohon ɗan majalisar dattawa daga jihar Kaduna ta tsakiya, Kwamrace Shehu Sani, yana ganin yin irin wannan doka ba laifi ba ne. abin da su majalisa ya kamata su yi shine na farko shugabannin majalisa su samu shugaban kasa su zauna da shi su nuna mishi mahimmancin wannan gayyata da za su masa sannan kuma wannan gayyata don aka masa ya kasance an yi shi babu 'yan jaridu a yi shi a cikin ɗaki a rufe ƙofofi a rufe wunduna sannan shi shugaban kasa ya zo da jami'an tsaron shi na soja da na 'yan sanda da ya leƙen asirin kasa duka su zo su haɗu a zauna a yi mai 'yan majalisa bayani shi kuma ya samu da dama ya gaya musu abubuwan da ya yi da kuma kalubale da yake samu. Ƙoƙarin gyara dokar da 'yan majalisar ke yi ya samo asali ne tun daga lokacin da majalisar wakilai ta nemi bayanan shugaban ƙasa a zaurinta, amma kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya gabatar da jinkiri da ya hana yin hakan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.